Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Na zaune cikin duban san Allah ba, amma ya ya zo ya nuna mini haske. da yana na zauna cikin duban ban san Allah ba san san amma ya so ya zo ya nuna mini haske aikin Allah ne yana gabana kwazin ya so kullum dare da rana aikin Allah ne fa yana gabana kwazin ya so kullum dare da rana yawa da ya cikin ban san Allah ba amma ya so ya zo ya nuna mini haske Jama masu mu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake saduwa a wannan fili namu fili ne wanda muke nazari a cikin maganar Ubangiji Allah, to wa Allah godiya domin wannan kyakkyawan zarafi da dama da ya ba mu inda za mu ci gaba da nazari cikin maganarsa, kuma masu mu muna yi muku godiya domin na ba da gaskiya kuna nan kurkusa da akwatunan rediyon ku domin mu ci gaba da bincikawa tare cikin maganar Ubangiji Allah. To, kafin mu ci gaba ya kamata mu karanto kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraronmu kuka aiko mana. Akwai saƙo daga Mr. Nehemiya Inuwa kuwa Lambu Doguwa cikin jihar Kano, ya ce, Ina so, ku fasara mini Ibraniyawa Sura bakwai aya ɗaya zuwa huɗu, to, Mr. Nehemiya Inuwa ka biyo mu. filin amsa tambayoyi za ka ji amsar wannan tambaya taka. Sai kuma Mr. Bulus Kura gidan addu'a da gwargwa, e, ke Sara LCB, ke Sara LCC, kurmin Musa DCC. Ya ce, Ina so ku taimake ni da ku fassara mini Ibraniyawa Sura ɗaya aya uku, zuwa ɗaya zuwa uku. Waɗannan tambayoyinku sun yi kama da juna. wannan yana neman Sura ɗaya aya, Sura bakwai aya ɗaya zuwa hudu, wannan kuma yana neman Sura bakwai aya ɗaya zuwa uku. To, da taimakon Ubangiji in kuka biyo mu za ku ji amsar wannan tambaya taku. Sai Mr. Ishaku mai doki, a Billiri cikin jihar Gombe, ya ce, Ina sauraron ku, amma yanzu ban san abin da rediyo na ya same shi ba, ba na kama ku. To, Mr. Ishaku mai doki billiri hakika muna nan muna kan shiri, kuma watakila rediyon naka ya samu damuwa kana buƙatar ya ga likita mai gyarawa ko kuma ka samu sabo wanda ba zai ba ka matsala ba. Muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Sai kuma saƙo daga Malam Daniel ɗan kurama sarkin maguzawa, to wannan fa. ai, na ga akwai magana tonan faɗa, domin ya ce shi sarkin maguzawa ne, amma babu kuma wanda ya naɗa shi. To ya ce, Ina yi muku gaisuwa da kuma fatan alheri, to, Malam Daniel ɗan kurama, duk da ba a naɗa ka sarkin maguzawa ba, ka ce kai sarkin maguzawa ne, to, muna godiya da wannan saƙo naka, Ubangiji Allah ya sa maka albarka. sai kuma malama Rahila Matthew Kafur, e kuwa dutsen Fauba Abuja, ta ce, Muna samun ƙaruwa da kuma ginuwa daga cikin maganar Ubangiji Allah, don haka, shirye shiryen ku suna ƙarfafa mu, ku kuma yi mana addu'a. To, malama Rahila Matthew Kafur mun gode. da wannan saƙo naki. A ƙarshe akwai saƙo daga Mista Yakubu Mato Ekuwa batu Malumfashi cikin jihar Katsina, ya ce, Ina son sani daga anaba Adamu zuwa almasihu annabawa nawa ne?’ na duba tun daga farawa zuwa ruya ta Yohana ban ga sunan Muhammadu ba, ko shi ba annabi ba ne? To, Mr Yakubu Mato, mun gode da wannan saƙo naka. Hakikanin gaskiya a littafi mai tsarki za ka samu annabawa ne waɗanda Ubangiji Allah ya yi magana da su ta bakin bani Isra'ila. babu wani annabi wanda za ka gani daban a cikin littafi mai tsarki wanda ba daga bani Isra'ila yake ba, kuma ko tsakanin Yesu almasihu da kuma zuwan Muhammadu akwai bambancin shekaru kusan ɗari shida, to ka gani, kuma shi daga larabawa ne ba ba Yahude ba, don haka zai zama da wahala ka ce ka iya samun ma wani anabci game da shi a cikin littafi mai tsarki. Don haka, wannan ita ce takaitacciyar amsar da za mu baka. To, masu mu muna godiya kwarai da gasken gaske, za mu yi addu'a kafin mu ci gaba da wannan nazari namu. Muna gaban kamalicinmu da Ubanmu na sama domin ka bishe mu. ka ba mu zarafi, ka kuma ba mu dama inda za mu bincika cikin maganarka. Mun gode maka mu domin kai mai ƙauna ne mai kuma alheri, mun gode domin almasihu, wanda ka aiko shi kalmarka wanda dukan annabawa suka yi sa. a matsayin kalma, ruhunka kuma mai ba da rai na har abada. duk wanda ya zo gare shi wurin ban gaskiya ya gama zuwa wurinka. Alamun gode, domin ka kira mu cikin almasihu. Mun gode kuma domin ka yi mana alheri bisa gajin nan naka ba domin mun cancanta ba. Wannan shi ne saƙo zuwa ga duniya ta zo gare ka kai da kake tushen rai. Muna addu'a ya mai tsarki mai iko duka. ka tuna da waɗanda ba su kai ga wannan rai ba ka kira su zuwa gare ka, nazarin nan da za mu yi mana roƙo ka bi da mu, masu mu kuma ka sa masa albarka. Muna addu'a ya mai tsarki mai iko, domin malama Rahila Matiyu kafur ta ce mu yi mata addu'a. Muna roƙonka Ubangiji ka sawa baiwarka albarka. ko menene abin da take bukata wanda bata lissafa mana ba amma kai kafi mu sani Allah ka biya mata bisa ga kanka da kuma alherinka. Za mu ci gaba da wannan nazari ka sawa dukkan masu jin magana ka albarka. albarkace mu baki ɗaya a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masu mu muna nan muna nazarinmu a cikin bishara ta hannun Matthew. yau a cikin nazarinmu? Za mu tashi ne a Matiyu Sura goma sha hudu, za mu yi dogon karatu daga aya ɗaya zuwa aya ta talatin da shida, domin iya gani, abinda Ubangijinmu Yesu almasihu ya yi, wanda yake tabbatar mana da shi kalmar Ubangiji Allah ne. Mun gani a nazarinmu na baya an ƙi Yesu a nazarin, na kuma muka gane. ai, ba shi da girma ko daraja a gidansa ko a garinsu. A cikin mata Sura sha hudu aya ta fari maganar Ubangiji Allah ta ce, A lokacin nan sarki Hiridus ya ji labarin shaharar Yesu, sai ya ce wa barorinsa, Wannan ayyahayya ne, shi aka tasa daga matutu shi isa ma'ujizan nan suke aiki ta wurinsa, don dama. Hiridus ya kama Yahaya ya ɗaure shi ya sa shi kurkuku saboda Hiridiya matar ɗan uwansa Filibus, don dama Yahaya ya ce masa bai halatta ya zauna da ita ba, ko da yake, yana son kashe shi, yana jin tsoron jama'a, domin sun ɗauka shi annabi ne. To, da rana haihuwar hiridu ta kewayo sai 'yan Hiridus ta yi rawa a gaban taro har ta gamshi Hiridus, har ma ya yi mata rantsuwa da zai ba ta duk abin da ta roƙa. Amma da uwa tata ta, zuga ta sai ta ce, A bani kan ya haya mai baftisma a cikin akushi yanzu yanzu, sai sarki ya yi baƙin ciki. amma saboda rantsuwa ta sa da kuma baƙinsa ya yi umarni a bata, sai aka fillewa Yahaya kai a kurkuku, aka kawo kan a cikin akushi aka ba yarinyar ita kuma ta kaiwa uwatata. Almajiransa suka zo, suka ɗauki gangar jikin suka binne suka kuma je suka gaya wa Yesu. Da Yesu ya ji haka sai ya tashi daga nan ya shiga jirgi zuwa wani wuri inda ba kowa domin ya kaɗaita. amma da taron jama'a suka ce haka suka fito daga garuruwa suka bi shi da ƙafa. Da ya fita daga jirgi ya ga babban taron mutane sai ya ji tausayinsu ya kuma warkar da marasa lafiya a cikinsu. Da marace ya yi almajiransa suka zo gare shi suka ce, Wurin nan fa ba kowa ga shi kuwa rana ta sunkuya. Sai ka sallami taro su tafi ƙauyuka su sayawa kansu abinci. Yesu ya ce, ba lallai su tafi ba, ku ku ba su abinci mana, sai almajiran suka ce, Ai, gurasa biyar da kifi biyu ne kawai muke da su a nan, sai ya ce ku kawo mana su. Sa'an ya umarci taro su zazzauna a ɗanye ciyawa da ya ɗauki gurasa biyar ɗin nan da kifi biyu sai ya ɗaga kai sama ya yi godiya ga Allah, ya gutsira su. ya yi ta ba almajiransa almajiran kuma suna baiwa jama'a, duka kuwa suka ci suka ƙoshi, har suka kwashe ragowar gutsatsari cike da kwando goma sha biyu. Waɗanda suka ci kuwa misalin maza dubu biyar ne banda mata da yara. sai sa almajiransa suka shiga jirgi su riga shi hayewa kafin ya sallami taro. bayan ya salmi taro, ya hau dutse shi kaɗai domin ya yi addu'a har magariba ta yi yana can shi kaɗai, sannan kuwa jirgin yana tsakiyar teku. raƙuman ruwa suna mangara tasa gama iska tana gaba da su, wajen ƙarfe uku na dare, sai Yesu ya nufo su yana tafe a kan ruwan tekun, sanda kuwa almajiransa suka gan shi yana tafiya a kan ruwan, sai suka birgita suka ce fatalwa ce suka yi kururuwa don tsoro, sa'an nan nan da nan ya ce, ya yi musu magana ya ce, Ba komai ni ne kada ku ji tsoro, sai Bitrus ya amsa ya ce, Ya Ubangiji, in kai ne to ka umarce ni in zo gare ka a kan ruwa, ya ce, Zo mana, sai Bitrus ya fita daga jirgi ya taka ruwa yana ya nufi wurin Yesu, amma da ya ga iska ta yi ƙarfi, sai ya ji tsoro. Da ya fara nutsewa sai ya yi kururuwa ya ce, Ya Ubangiji ka cece ni, nan da nan Yesu ya miƙa hannunsa ya kamo shi ya ce masa, Ya kai mai ƙarancin ban gaskiya. don me kai shakka? da shigowarsu jirgi iska ta kwanta. Na cikin jirgi kuwa suka yi masa sujada suka ce, Hakika kai ɗan Allah ne, da suka haye, suka sauka a ƙasar Janirasata, da mutanen gari suka shaida shi sai suka aiko ko'ina a duk karkara, aka kakkawo masa dukan marasa lafiya, suka roƙe shi su taɓa ko da gezar mayafinsa ma, iyakar waɗanda suka taɓa kuwa suka warke to, Ubangiji Allah ya ƙara wa maganarsa albarka. To, a cikin wannan nazari namu, mun gani Yahaya mai baftisma labarin rasuwarsa, inda mun iya ganewa, Sarki ya kashe Yahaya mai baftisma. ta dalilin ranar tunawa da haihuwa ta ɗiyar sarki, ta yi rawa, ta gamshi sarki, ya kuma ce ta roƙi duk abin da take so za a ba ta har ma ko da rabin mulki ne, ta kuma gaya wa uwarta, ita kuma uwarta wadda ba ta ƙaunar Yahaya a yi sai ta ce a kawo mata kan Yahaya. wato Yahaya, annabi Yahaya mai yin baftisma, nan take kuwa, domin sarki baya so ya kunyatar da kansa gaban biki, ai, sai ya umarta aka kawo kan Yahaya mai baftisma. Dan wana, an fulewa Yahaya kai a cikin kurkuku, aka kuma kawo wa Hiridus, nan take kuma ya miƙa wa ɗiyarsa domin shi ya cika umarnin da ya yi alkawari a kai. Almajiransa kuwa, da suka zo suka gaya wa Yesu almasihu, suka kuma binne shi, kuma mun iya ganewa cewa daga wannan lokaci ne, Yesu almasihu sai ya tashi daga nan. ya shiga jirgi zuwa wani guri, a aya ta goma sha uku. Daga cikin dukan ayyukan Yesu waɗannan kaɗai an rubuta a bishara guda huɗu, sanda Yesu ya gane da nufin Hiridus ya tashi daga inda yake, a ƙarshen Sura sha uku Yesu yana kafar nahu, sai ya shiga jirgi, ya je wani guri, can kuwa ba kowa, amma ba nisa ainin da teku. Yesu yana kukan mutuwar Yahaya, yana ƙaunar mutanensa duka, har bai ji daɗin abu irin wannan da ya faru da su ba, sai taron jama'a. Da suka ji haka sai suka fito daga garuruwa da ƙafa suka bi shi, da Yesu ya tafi wurin da mutane ba su sani ba, amma kuma, duk da haka sun ji sai kuma suka biyo shi. A Aisha hudu da ya fita daga jirgi sai ga babban taro, ya ji tausayinsu, ya kuma warkan musu da marasa lafiya da ke a cikinsu. Sanda Yesu sanda Yesu ya iso wurin da za shi sai ga taro mai yawa. wani abu da Yesu almasihu shi ne halin tausai, ya tausaya musu, gama ya ga akwai marasa lafiya da cututtuka daban-daban a cikinsu, ko da yake shugabannin Yahudawa sun ƙi sarkinsu, duk da haka talakawa suna ƙaunarsa, gashi kuma, ko da yake yana baƙin ciki saboda mutuwar ya haya? har yana so ya zauna a kaɗaice, ai, duk da haka ya biya wa mutanen nan bukata ya kuma taimake su, ɗanwana. Ai, Yesu almasihu shi ne mai biyan bukata kuma mai taimako, wurin nan fa, an nuna mana rana ta rigaya ta sunkuya, almajiran Yesu kuma suka ce, Ya mai gida ka sallami taro, amma Yesu ya ce, ba lalle su tafi ba, aiku ku ba su abinci mana. Almajiran Yesu dai sun san ikon Yesu, amma duk da haka, ba su yi tunanin Yesu zai iya ciyar da waɗannan mutane masu ɗimbin yawa haka ba. Sa'il nan, da ya tambaye su sai suka ce, Ai, gurasa biyar da kifi biyu ne kawai muke da su a nan, almajiransa sun umarnin Yesu sun kuma nuna masa abin da ke a hannu, sun tuna da gurasa biyar da kifi biyu, da suke da su a hannu wato waɗanda suka samu daga wani wurin ɗan yaro bisa ga Yohana, Sura ta, shida aya ta tara. Yesu ya sani, yaron yana da su sai ya ce su kawo masa su. Suka kawo masa su, mun kuma iya gani ya umarci taro su zanzauna a ɗanyar ciyawa. Almajiran dai suka sa taro suka zauna a ɗanyar ciyawa. Duba abin da Yesu almasihu ya yi, ya ɗauki gurasa biyar ɗin nan da kifi biyu sai ya ɗaga sama ya yi godiya ga Allah, sannan ya aje ya gutsutsira ya dinga ba almajiransa suna kaiwa jama'a. almajiran kuwa, ai, sun yi abin da Yesu almasihu ya faɗa masu. da Yesu ya yi godiya sai ya raba abin da ya gutsutsura wurin almajirai, su kuma suka kaiwa jama'a, da yake Yesu na Allah ne. shi kalmar Allah ne wanda yake tare da Allah mahalicin sama da ƙasa kuma, yana da iko, ya ƙara yawan abincin nan bisa ga ikon Ubangiji Allah, domin yana nan tare da Ubangiji Allah. Sai muka gani, Yesu ya nuna masu ikon ta wurin yin addu'a da kuma karɓa abincin nan, yan ci gaba da rabawa abinci kuma ya ishi kowa aya ta ashirin. aka tabbatar mana cewa duka kuwa suka ci suka ƙoshi, abin da Yesu ya yi, ya isa mutane su ci su ƙoshi dukkansu. gurasan nan biyar da kifi biyu, da ƙyar su isa yaro har ya ƙoshi, suka kuwa ma kwashe ragowa tsari har suka cika kwando goma sha biyu, don a nuna mana. abincin nan ya isa sai suka ɗauki kwando goma sha biyu suna tara abincin da ya ragu, sai mutuna, mutanen nan sun yi na a wurin, lallai sun ji yunwa ƙwarai, kun ga ikon Ubangiji, wanda yake a cikin Yesu almasihu, an tattara tsarin nan kwando goma sha biyu, domin Ubangiji Allah yana so ya koya mana darasi na cewa kada mu bar komai ya lalace, akwai amfani, akwai kuma wata moriyar da za a yi da shi. duk da ba gaya mana ya aka yi da sauran kwandunan nan ba, amma darasi ne cewa muna buƙatar ma'adana abin da ya rage domin amfanin gaba. Aya ashirin da ɗaya Waɗanda suka ci kuwa misalin maza dubu biyar ne, banda mata da kuma yara. domin iya ganewa cewa bisa ga al'adar jama'ar Isra'ila ko Yahudawa ai ba a ƙirga mata da yara, sai maza kaɗai. Lallai ne in an iya ɗiga su duka, ai lallai taron nan za mu iya cewa kila ya kai dubu ashirin, ba domin komi ba, in an samu maza dubu biyar za a iya samun mata ninki kusan dubu goma, za kuma aƙalla a iya samun yara dubu biyar. Da wannan ciyarwa, ta nuna mana kowa ne ne Yesu almasihu, ɗan rago na Allah. mai ikon ciyar da mutum abinci na ruhaniya ya kuma ba shi rai rai na har abada. wana, idan ka zo wurin Yesu almasihu yau ba sai gobe ba, a Yesu almasihu zai baka ruwan rai, zai kuma baka abinci na ruhaniya ka ci gaba da rayuwa tare da Allah har abada, domin shi dama, ai kalmar Allah ne wanda tun fil azal tare da Ubangiji Allah yake. A ɗaya sashen kuma, Yesu ya ceci almajiransa daga wani hadari, Yesu ya sa almajiransa suka shiga jirgi bayan wannan al'ajibi, Marku Sura shida a arba'in da biyar da kuma Yaya Sura shida aya sha hudu da kuma aya sha biyar, amma shi ya dutse domin ya yi addu'a, sa'an nan kuwa jirgi yana a tsakiyar teku ne sai ga raƙumar ruwa na mangara tasa iska kuma tana gaba da almajiransa da suke ciki. Ka riga ka samu labarin hadarin nan a Matiyu Sura takwas, aya ashirin da hudu, almajiran nan sun saba da irin wannan hadari, kuma da yawa daga cikinsu mun sani masunta ne, amma duk da haka. sai suka gigice suka firgita. Wajen ƙarfe uku ne na dare sai Yesu ya nufo su yana takawa a bisa ruwa, yana tafiya kamar a sandarariyar ƙasa. Ɗanwana, ka rubu abin da Yesu almasihu ya yi na ciyar da mutum dubu biyar maza kaɗai banda mata da yara. Yanzu kuma ga Yesu almasihu ya yawo kansu amma fa ƙarfe uku na dare. yana takawa a bisa ruwa kamar yana tafiya a sandalariyar ƙasa, ɗan wana, ai, almasihu, babu abin da ya gagare shi, domin tuna fa, shi ne kalmar Allah wanda ta wurin kalmar ne Allah ya halicci duniya, don haka, taka ruwa a wurinsa ƙaramin abu ne, don haka ɗan wana, ya nuna ikonsa mai girma sa'an da ya taka ruwa yana tafiya a kai, ruwan kuma yana hauka ga iska ka dubi yadda teku take yi, amma Yesu yana tafiya a bisa ruwa, shi da ya halici duniya, ai, bai sha wuyar wannan ba, ikonsa, ai, mai girma ne. Sa'an Da almajiransa suka gan shi fa, ai sai suka kiɗime suka gigita suka ce ga fatalwa nan tafe, ga isga ga ruwa na tangaɗi da jirgi, ga kuma fatalwa tawo kansu. Sun rikice cikin tsoro, amma Yesu ya ce masu ba komai ni ne kada ku ji tsoro. Yesu ya san irin tsoron da suke ciki, ya kuma fara yi masu magana wadda za ta kwantar masu da hankali. Nan take. iska ta daina bugawa, hakanan kuma raƙuman ruwa suka daina bugun jirgi, sai murna, da salama da kwanciyar hankali ta dawo wa almajirai da da suka rikice. Yesu fa, ya tawo yana taka ruwa. Jibi abin da Bitrus ya ce, Ya Ubangiji, in kai ne, to ka umarce in zo wurinka a kan ruwan. kamar Bitrus, yana ’yan shakka ko Yesu ne kansa ko babu, yana kuma so ya taka ruwa kamar yadda Yesu ya yi, Bitrus yana neman alama, lallai ko Yesu ne Bitrus ma ai ya fi sauransu ƙarfin hali, ai ya kuma fi su saurin yin magana. Yesu ya ce masa zo mana a aya ta ashirin da tara, iyakar abin da Yesu ya faɗa kenan. Bitrus ya ji wannan sai ya sauka har kafafunsa suna tsaye a bisa ruwa. Bitrus ya fara tafiya, a kan ruwa ya fuskanci inda Yesu almasihu yake, wana ai, ko ba gaya maka ba kai ka sani wannan iko ne na Ubangiji Allah, ma yau, mutane da yawa suna musun ikon Yesu almasihu, mun gani. da Bitrus ya ga iska mai ƙarfi sai ya firgita, ya ji tsoro, amma nan da nan Yesu ya miƙo hannuwansa ya kama shi, ya kuma ce masa, Kai mai ƙarancin ban gaskiya don mai kai shakka, ya shigo cikin jirgi tare da almajiransa, ɗan wana Yesu almasihu fa shi ne mai wannan iko, mun gani, Yesu almasihu cikin ikonsa, ikonsa ne mai girma, kuma ko yau in ka zo, wurin Yesu almasihu ai za ka ga wannan iko in ka zo wurinsa. Kashi masu sauraronmu, mun kwararo lokacinmu ma ya riga ya ya kwararo za mu dakata a nan, madadin injiniyanmu Lawal Sama'ila Mato birni Ni rabin yawa yawan hotsi nake cewa ku tarbe mu shiri na gaba za mu ɗora inda muka tsaya idan Allah ya kai mu, Allah ya albarkace mu, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu. biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 biyar Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.